mu na wannan tasha mai albarka aliyu youtube muna ma kowa barka da warhaka barka da wannan lokaci kamar dai da aka sani aka saba suna na jamilu kudu su ba na garin katsina kuma yan magana sun ce wai alƙawali da ɗara ɗaya yake eh, alƙawali an ce in ya ɓaci ɗa guda ya kunya kuma wani ɓangaren Allah yana cewa okul a na lahada kana masa'ula kamar yadda kuke gani dai muna tare da Aminu dan auta da kuma jama'ar sa wanda ake gudanar da wannan wasa a cikin wannan gari namu na Katsina alƙawali ya gabata Aminu dan auta ya ce zai kawo 'yan wasa wasu daga ciki to kamar yadda ake gani an ce waka bakin mai ta yi daɗi Aminu dan auta mu ne maka barka da wannan lokaci aminu dan auta alƙawari ya gabata ka ce za ka kawo yan dambe a wannan gari namu na katsina wasu mun dan gansu wasu kuma suna bisa hanya wasu kuma ga su sun iso shin aminu dan auta da wadawa ne ne ya zo a garin katsina wanda kila za su buga dambe ko kuma saboda gajiya za su bari sai gobe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki kowa mai komi nazartar da ikonsa akan sadda ya so babu wanda ya sai hana shi kamar da muka alƙawari muka ba 'yan kallo hakuri na jihar katsina muka ga masu su yi hakuri da fara damben nan har yanzu ba a wuce sati ɗaya ba dan dambe wani in yana gida in an yi sallah wataƙila kaɗai bai zo ba bai ɗan zauna gama tsawa ba wani yana da buƙatar je ziyara wurin dangin shi ya ƙara shiri saboda ba abu bane na wasa cikin iko Allah kamar da muka alƙawali in kuka diba nan gefe na na dama ga garkuwar dutse kowa san wannan fuska sannan idan ka diba nan gefe na ga dogon shegiyan mota kowa ya san wannan fuska sannan ciki iko Allah su akwai 'yan dambe da dama wanda ba zan kama sunansu ba saboda duba da yanayin yadda yake kama wanda insha Allah su ba za mu shiga dambe da su a yau kasara sannan duk abin da ka ji mun faɗi a dambe mun ce za mu kawo ɗan dambe to cikin iko Allah za mu kawo shi sai dai ko dan tsaiko ko jinkiri na ubangiji wanda sai sai da su aboki aminu da'auta ga wannan matasan 'yan dambe Allah ya sa sun shigo garin katsina kuma kamar yadda masu kallo suke kallo kusan dai ko yaushe mutane suna san barka da wannan kokari da kuke yi na wannan wasa na dambe to wani alƙawali gare ka ga mutane yau shin wannan baki naka akwai gajiya ba za su dambe bai ko ko mutane su yo tururuwa su taho don ganin wasannin musamman da shi garkon dutse kowa ya san waye garkon dutse kuma in zai buga wasa mukan ga gida ya cika to wani alƙawari gare ka ko gare shi shin zai yi wasa yau saboda masoyan shi su taho ko ko sai ku gan Allah kyau to wannan magana ta wuce kafin a kai ga garkuwar dutse hmm. garkuwar dutse ba magana a ce biyu don bai ce masu yi gobe zai da makosi ah. shi da ka ganshi ka dan bai zo zai hau mota daga katsina ya tafi Legas hmm. kuma in ya sauka a Legas in yi dambe sannan zai hau mota ta katsina ko kano in ya zo ya dambe hmm. zai shiga gidan dambe zai kwabe kuma in ya samu dambe zai yi dambe kowa ya sani garkuwar dutse katsina garin shi ne hmm. babu wanda zai bashi wani tarihi ko wani labari na katsina da bai sani ba mutanen katsina suna son garkuwar dutse kuma garkuwar dutse suna mu'amala da shi kama abokanan mu'amala shi da muke tare da su irin su coach ga nan hmm. ko da yaushe da inda kaga su coach cikin hidimar mu wallahi na cikin mutanen da kullum burin su a gyara gaskiya ne ba wanda za zo su ce su kawo wani matsala ba hmm. amma ko su ce dan ba su zige shi ko su ga dan ba wani abu ko matsala aka samu ko yana cikin yan kallo akwai ire-iren su wanda yana iya kashe wuta ta naira dubu ashirin ba tare da ya gaya ba ko yana cikin yan kallon da nake alfahari da su akan hidima ta ba abin da bai kashewa kuma wallahi bai taɓa gaya mun ba sai dai dan damban da zai zama ce ana kaza ko ce mai kaza to na mu Allah godiya kuma ina alfahari da ire-iren sport akwai ire-iren su da dama akwai irin su dakta na gurin akwai su duk suna wannan kokarin akwai irin su kan giwa akwai irin su man dan galadima akwai irin su iran ma'azu da sauran wa'anda ma wasu saboda dan abin da confusing ga dan adam wallahi wasu ma ba san sunan su ba amma suna ba da gudunmawa wasu kuma za su yi ba wasu kuma za su yi ba ba garkon dutse gashi ka shigo wannan gari namu na katsina kuma garkon dutse da kowa ya sani gurma ɗin ne amma yanzu ya koma ainihin kudu garkon dutse wa a cikin yan dambe yanzu na gurma da kuma zamawa wane ne wanda yake tada maka hankali in ka gan shi a cikin gidan dambe wanda baka so ka gan shi kuna dambe amma kuma in aka yi damben ita damben ana yi ko a yi ta ko a waɗi ka san akwai irin wannan dan dambe zai ji ga wanda yake son dambe da shi wanda in aka yi za ta yi kyau za a samu kuɗi ga kuma wani in yana shan wahala amma dan ka a ce ji tsoro kuma sai daure yi to a yan damben mu na katsina yanzu wanda ke da kai wanda na san ka gansu a skirim kayan ka zo da Allah wane ne yake tada maka hankali wanda yanzu a shigo ka garin katsina kana jin gaban ka na ɗarɗar kayan a shiga hilin dambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to ne suna na garko dutse kamar yadda kowa ya sani mm. to gaskiya ni a harkar damba a yanzu a wannan lokacin mm. babu wani dan damba da wai zan je gida an gan shi in ji hankali na ya tashi saboda ni damba sana'a ta ce ba tun yanzu ba kuma babu da wanda ba na dambe kowa ya sani eh ka ku babu wanda zan gani a yanzu ni dai in ji hankali na ya tashi kawai sai dai in faduwa ta zo a dambe daukar dara saboda wasa ne dama kuma ya gaji haka kuma in nasara ta zo ita ma zan ji daɗin gode wa Allah saboda wasa ne na san da ita to amma babu wani wanda zan ce garkon dutse duba da cewa ita dambe yanzu ta tashi daga kusan a ce bazinta ta koma sana'a wani zaka ga ya gaji dambe ne wani kuma kawai sha'awa ke sa shi shiga dambe wani yawo da 'yan dambe wani kuma yawan hada cikin unguwa yake sa shiga dambe wani kuma tasowa ya ga gidansa ana yi abin yake wurin garkon dutse shin an gaji dambe ne koko kawai irin sabon jikka aka aka hada cikin sabbe a gaskiya ni na gaje dan ba saboda ni dan mahauta ne ciki da baya saboda kuma mahauta sun yi garan nan bane don ko a na naga ana yi akwai masu bi da yawa to sai dai kuma su ba su fito nan ko waje kowa kamar yadda ake aka sanin suna can gida suna wasan su ni gaskiya dan ba zan ce kamar na gada saboda dan mahauta ne ciki da baya garkon dutse ga dogon shegen mota ga dogon jami'in banki ga dogon dage mai dambe ga sori dogon dage naka ne ga sakwaran shagon abu <laughs> duka cikin wannan yan damben babu wanda kake jin dardar da shi a shigo ka ta garin katsina wallahi ni dai babu wani nake jin dardar da shi ruwan ne ce na yi ina yi ai ba wani abu bane to garkon dutse ya kake kallon faduwa a dambe idan ka fadi kana daukar ta a matsayin kaddara ko kana jin ciwon abin har in ka ta kwanta kwanta da abin cikin ranka baka ji dadi ba ne ya buge ka kai wallahi ba na jin wannan saboda kafin a buge ni gaskiya ni ma ina bugewa kawo ka don an bige ni ba zan wai damu ba saboda na san me yi dole amma wani alkawari gare ka ga yan kallon kudu irin su Alhaji Manar dan Galadima irin su kungiyar shahada da kuma sauran manya-manyan kudawa wanda muke da su a garin Katsina wanda kusan ita sabgar dambe ta garin Katsina ba za ta manta da su ba a cikin tarihinta kamar irin da musamman a ce shi Manar dan Galadima a matsayin shi na uba wani irin alkawari gare ka wani irin hawaye zaka share mashi a shigowar ka na wannan gari na Katsina ina muna taya su godiya da abin da suke mana Allah ya taimaka Allah ya saka da alkhairi za mu tsaya mai masu wasa diyan ne ya kamata iya iya karfin bajin mu da za mu iya in Allah ya ba za mu wasa garkon dutse abu na karshe gashi aminin dan auta ya biya maka mota ka zo ka tsana, ban sani ba ma kila ko jirgi ya biya ma kuma zai kama maka daki ka kwana mai yiwa da AC wani irin kunya zaka yadda aminu dan auta duk da mutane suna cewa wai aminu dan auta yanzu ya koma kudu ni kuma na gaya masa aminu dan auta shi dai uba ne kowa nashi ne baya kudu baya da baya jamus to wani irin alkawali gare ka wani irin alkawali zaka yi ma aminu dan auta tunda ana ta ce mashi a kawo garkon dutse a kawo garkon dutse kuma yi mutane alkawali kuma gashi aminu dan auta bai kasa ba ya cika alkawali wani irin alkawali kai ma zaka yi masa na yadda shi kunya a wannan gari na kadana. a shi masa dan auta ya sani mu dama yaran sani ba tun yanzu ba hmm. dan a kusan a nan garin muka fara dambe a duniya ta fara sanin mu kuma a gidan shi ma to gaskiya san inda ya haɗa mu da mu ba ma wasa za mu tsaya ko da wani lokaci koyaushe ya ce mu zo mu don ba za mu don hakan allah da duk da wanda ta kama da mu koyaushe koyaushe za a yi garkon dutse muna godiya dogon shege mota mu ne maka barka da shigowa wannan gari namu mai albarka na katsina assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala dogon mota an taba zuwa garin katsina ko ko wannan ne zuwa na farko gaskiya na taba zuwa katsina lokacin damban tambol amma kuma sai dai ban dade ba kuma na koma to dogon shegen mota ga haka zo damben kuma aminin dan auta yanzu kuma ga yadda makallata dan ba suke kallo yanzu dambe ta kawo canje-canje kusan kamar jiya mutane suna ta korafi cewa wai me ya sanya a aminin dan auta bai nan ba a dambe tun daga ranar sallah jiya ne kadai aminin dan auta ke bai je gidan dambe ba amma mutane ni kaina zamilin kullum mutane sun kira ni me dalilin da yasa in aminin dan auta ba yana ake dambe wani irin alkawari za ka yi ma mutanen katsina yanzu don muna so yau a yi modernizing din gidan kusan a ce abin da haushin da wasu suka ji jiya ya zama yau an share masu wannan hawaye wani irin alkawari ka zo mu da shi a wannan gari namu na katsina gaskiya ne alhamdulillah kuma na ji daɗi da Allah ya kawo ni katsina lafiya kuma abin da ya kawo ni dambe ne hmm. domin shine sana'a ta ganzu da shi nake ci da shi nake sha Allah na rufa mu asiri da shi hmm. kuma iya rufin asiri ina gani ina taimakon iyayena da yan uwa hmm. da shi saboda haka kawai na dauke shi sana'a kuma duk wanda ya san ciwon kansa ba zai ɗauki sana'a shi abin wasa ba gaskiya ne to gaskiya alhalin gaskiya dan bana zogi a garin katsina kuma insha Allah dan ba ko da ko da ta hada insha Allah zan tsaya da dambe kenan baka da wariya a cikin yan damba ce ban san yin dambe da wani kamar jiya da aka haɗa wasu yan damba su damba ko kuka ce ni in aka haɗa da wani ba zan yi ba ko wani abokina ne kai kawai in dai ka tuɓe riga to duk wanda ba bangaren kai ke ba kawai abokin damben ka ne to ai kaga magana abota a mm. cikin gidan dambe bata taso ba ana abota da mutunci mm. amma me a waje mm. domin sana'a ce dambe mm. amma idan muka fita idan muka shiga filin nan mm. za mu ɗauke shi ne kamar gaba haka da 'yan kallo ke gani mm. amma kuma ba gaba ba ne idan muka fito yadda muke raha da junanmu kaga ba za ka iya bambance jamus ba ko kudu ko bagurmadi in dai har ba shiga kake yi ba a ciki gaskiya ne to gaskiya ni ban dauki wannan komai ba hmm. ko da ta hada ne dan ba ina yi sai dai fatan alkhairi to dogon shegen mota rauni kada ya targaɗi Allah ya kiyaye amma faduwa ko ga wata zo ya daha tunda mu dai iyaye ne ga shiga dogon dage Aminu dan eh, Aminu da'auta wani kira gare ka ga mutane wanda suke yan kallo suke ɗaukar alkai dai yanzu ga shi kai mu alƙawari ka cika a nan ƙarƙashin bedin nan ka ce mu za ka kawo 'yan dambe wasu ka kama sunansu ga su kuma mun gani daga ciki sun zo yanzu kaga alƙawari ya cika kenan wani irin kira gare ka ga 'yan kallon mu wanda za su ɗauki alƙawari amma kuma su kasa cika wannan alƙawarin to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka san shi alƙawari kaya ne gaskiya ne more mashi in ka san ba za ka iya ba kar ka ɗauke shi hmm. ka tsaya ka tafi da abu daidai da za ka iya shi gaskiya ne shi ne Allah zai shiga lamarin ka. Mm. amma kar ka faɗi abin da yake baki ka wanda kai ka san a ka ƙarya ne mm. ba za ka iya samun nasara a rayuwa gaskiya ne rayuwar duniya da ta ɗauko mataki na farko wani ya yi wani wani ya yi wani wani ya yi wani haka ake kai mm. kama ina kira ga 'yan kallo na jihar katsina da kuma ba su haƙuri na duba da an ce an zo gidan dambaje ba a tsaya a yi dambe yadda ya kamata ba so wani lokacin kowace gidan dambe a rayuwa ta duniya abu biyu ne mataki hmm. za ta ma daɗi ba za ta ma daɗi yau za a ji daɗi gobe za a jajanta hmm. haka rayuwa ta amma ina ba da haƙuri hmm. in Allah ya so ya eh, da damban da ba a yi ba a jiya za a haɗa wayan kallo shi yau sannan duba da ni yan dambe kowa ya sani ina ga gidan dambe har damben dare ana yi gaskiya ne in na zo na yanke hukunci na ce za a yi dambe a shirin to sanin ku ne an yi sha biyar dare wallahi sai an sa fitila a idan saboda ni ina mutunta ɗan kallo hmm. za ka bar aikinka hmm. ka aje ka hmm. wani ya aje inda zai samu kuɗi kuma ka zo ka ɗauki abinmu ka baka ka bamu ko ba wani abu kake so ba mu ma damban sai ai ban nan za a samu kuɗin da za a ba yan dambe sai ai ban nan za a samu kuɗin da za a ba wa makaɗa sai ai ban nan za a samu duk wani bukata da za a iya so shi sa gani ina mutunta ɗan kallo ko yaro ko babu wanda zai cire kuɗin su sai tiket hmm. ni aminu dan auta ba na fata ita da bacin rai ko da su gaskiya ne aminu dan auta da Allah abu na karshe ina so wani kira gare ka ga yan kallo wanda idan suka ga yan dambe suna faɗa misali yanzu kamar kamar misali dogon dage sai a yi dambe da shi da misali a dogon shegen mota hmm. sai dan sabanin fahimta shiga tsakanin su kamar yanzu da ka ji dogon shegen mota ce in ka ta waje baka iya gane kudu baka iya gane gurmada tunda yanzu kaga ga garkon dutse sun taho tare da tunde da kuma dogon shirgin mota amma kuma aka zai aka tuba riga wannan zai bangaren shi wannan zai bangaren shi amma kuma mai yiwa daki ɗaya za su kwana to sai wani matsala ta samu tsakanin su sai su yi wada to sai kaga dan kallo wai har ya tuba riga ko ya tsira makami yana so ya je ya shiga wadan yan dambe da Allah wani kira gare ka ga yan kallo masu irin wannan abin zo da shekaran jiya na kana cewa su daina shiga tsakanin wadan yan dambe su bakku da yan dambe damben nan kun santa kun yi ta ku ka sanya za ku ta tsakanin ku da yan dambe to wani irin kira gare ka ga yan kallo wanda ko za su zagi dan dambe ko za su tuɓe riga su nuna za su faɗa da yan dambe to wannan kira mun daɗe muna yin shi al'ummar jihar katsina hmm. wanda suke zuwa kallon dambe hmm. ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri faɗan ɗan dambe na ɗan dambe sannan duk iya abin da ɗan dambe ɗauko ka bar shi da shi da ɗan dambe ɗan uwan shi da ƙungiya mu muka sai da za mu hukunta ɗan dambe hmm. amma sanda kake wa dan dambe hmm. ana faɗa dan damben ka hmm. ka haura sama hmm. ka ce zaka shigo kai a gensun wannan abokin damban nashi na rantsa da Allah wannan damben ya fi son abokin damban shi da wannan dubin zai faɗa eh, kai da yawa ma sosai ma in yanzu ka ji faɗa haka a tsakiyar fili suka fito waje suna faɗa kai za su iya faɗa da kai ba a sosai ma eh yanzu ka zo kana faɗa da dogon dage in shegen mota zo hannu zai sa wallahi ba zai jira ba eh yanzu kana faɗa da shegen mota in dogon dage zai sa hannu zai ce mm. ko faɗa da yan dambe shi ka ce faɗa yan dambe da yan gari mm, gaskiya ne gaskiya ku bar su su abu su. wani faɗan ma nasu ƙarya ne mun sani wani ma ba zai iya faɗan ba sai ya ga yan kallo wani faɗan da wani zai tada kila tada shi ne saboda bai saboda bai so a dambe gaskiya amma yan kaban mu hmm. mu sai mu sauke mai goge mai harda gaskiya ne sai mu ce ba faɗan za a yi bai zo a yi dambe gaskiya ne so muna roƙo da kira ga yan kallon katsina su ringa ba mu haɗin kai da ku in an bi mu sannu za a yi dambe gaskiya ne wanda ba ta yin shi